A sakamakon rikicin da aka yi a garin Ile-Ife, gwamnan jihar Osun Ra'ub Arugoshela ya je yi wa jama'ar garin Ile-Ife ta'aziyya kamar yadda ɗaya daga cikin hadiman gwamnan ya shaida mini ta wayar tarho. To sunana Muhammad Bashir, amma da na da Imam Bashir. Me ba gona shawara dangane da abin da ya shafi yan arewa a jihar Osun. An ce gwamnan jihar Osun Ra'ub Arugoshela ya je a garin Ile-Ife. Me ya kai shi Ile-Ife? Eh zo kuma mun rufe masa baya na farko ya zo ta yan mu jimanin abin da ya faru da ta'aziyya da kuma ba su haƙuri da kuma kwantar musu da hankali cewa suna da yanci daya kamar yadda haifafin eh, yan ileba da koko yan jihar Oyo suke da yanci a karkashin hukuma da kuma gwamnati sannan kuma da musu alkawari da cewa in Allah ya da yana haka ba zai sake faruwa ba da kuma ba su cikakken tsaro da kuma kwanta musu da hankali sannan da kuma alkawarin cewa zai dan tallafa musu daidai gwargwaron da abin da yake da shi da a rage hasara da aka yi kuma alwashin cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka haddasa wannan fitanar kuma gabaki ɗaya kai su sai an bi su an kama su ɗaiɗe ko kuma sai an gabatar da su an gabatar da su gaban kuliya kuma an yi shari'a ta adalci kuma abin da ya kama na shari'a da hukunci sai an yi musu ya tabbatar wa al'umma mutanen ife baki ɗaya haka a fadar sakin ile ife oni. zuwa wani lokaci ne za a taimaka ma waɗanda na yi hasarori a wannan rikici. to kamar yadda ya yi magana a bakin su ba ta daɗewa ba lafin zai zo hannun su. sannan kuma da wannan muna kira ga eh, eh, al'ummar hausawa ko ko mutanenmu da ke arewa cewa don allah kowa ya zauna lafiya a yi hakuri to ko me al'ummomin yarbawa da hausawa za su ce a game da ta'aziyar gwamnan mahmud abubakar madagali kuma ni ne sarkin hausawa to yanzu gwamnan jihar osun ya kai muku ziyara a nan ile ife Ni ya gaya muku ya kwantar mana da hankali kwarai da gaske tun daga bayan gari muka hau mota ɗaya da shi ya tambaye duk irin damuwar da muke da shi yace ba zai fara zuwa fadan oni ba sai ya zo fada ta tukuna ya ga irin barnan da aka yi mana yace gwamnatin shi za ta taimaka mana to ko kun ji daɗin wannan ziyarar da ya kawo muku a yau daɗi kai daɗi ai ba karama ba ce da sunana eh haji ido kai mazauni garin ile ne ko kware da gaske To an ce gwamnan jihar Osun Rauf Argoshola ya zo ya yi muku ta'aziyya a yau. Yaya ku yarbawa yaya kuka karbi wannan ta'aziyya da gwamnan jihar Osun ya yi muku? Ya ji ya nuna abin da ya ba kyauta ba. Haji Idowu ku Yarbawa kun ji daɗin wannan ziyara da gwamna ya kawo a garin Ile Ife. Gwamna kun ji daɗin zo gwamna. Nice amma yanzu an samu zaman lafiya rikicin ya lafa kenan. A rikici ya lafa an samu zaman lafiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.